سلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم 29 21 ga watan tara watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan kudu shekara ta 2022 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun nur wanda yau insha Allah za mu tashi aya ta 41 فإن الله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير سافات نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون Allah tabaraka ta'ala yana faɗa dangane da wato ƙarfin mulkinsa da sarautarsa da irin bautar da ake masa wai ko da bai dan adam bai yi wa Allah bauta ba ba ai sauran halittu da suke cikin sammai da sai ai suna yi wa Allah bauta alam tara anna Allah sani ba cewa Allah tabaraka ta'ala abin da ke cikin sammai man fi samawati wal ardi halittun da ke cikin sammai da kasai isabbihu da suna mai tasbihi wa tayru safatin hadda tsuntsaye safatin sun shimfida ainihin wato fuka-fukansu suna jere sun yi layi ba su ba su ajiye haka hunna bi hawa wato irin yadda za ga tsuntsu a can sama daga tsuntsu kamar ɗari a sama suna ruga gudu fuka-fukansu a tsaye haka yake kuma suna ta tafiya wannan duka ƙarfin mulki ne da sarautar Allah ya kamata a ce in ka ga zuwa a ce fafukin sai yana fafafafaf yana tafiya ko wannan sanannen abu ne tun da yana aiki da fuka-fukinsa to akwai tsuntsun da za ka gan shi wato a tsaye yake haka a buɗe haka sannan yana ruga gudu shi ne wasai fatin. ya ambaci ya keɓanci tsuntsu da an bato ne a cikin wannan aya saboda shi tsuntsu kullum yana tsakanin sama ne da ƙasa shi ba ya da hukunci wanda yake cikin sama kuma ba ya da hukunci wanda yake cikin ƙasa shi yasa da aka zo don kar a bashi sai aka buga misali da shi shi a rake yake shi dai tsuntsu ba halittun can cikin sama ba shi kuma ba a ƙasa yake ba shi ba rago ba shi ba akuya ba yana dai sama a tsakiya yake to wanda ke cikin sammai duka suna yi wa Allah tasbihi halittun da ke cikin ƙasai duka suna yi wa Allah tasbihi halittun da suke tsakanin sama da ƙasa su ne tsuntsaye su ma suna yi wa Allah tasbihi ba wanda aka bance ne wa tsairu safati sun miƙe haka za ka gansu a jere wani lokacin ka ga uku wani na bin wani abin hikima wani lokacin ka gansu kan sai gaba daya wani lokacin ka ga daya bayan minti biyu ka ga daya bayan minti biyu ka ga daya yadda ka san sako su ake kai suna fitowa to duka su ma suna yawan Allah tasbihi wannan yadda yanayin da suke din suna kiran Allah ne amma su sun suna kiran Allah ne Allahu akbar shine alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi abinda ke cikin sammai abinda ke cikin sai ka sani ya kai wannan manzo lallai suna yiwa Allah tabaraka wa ta'ala tasbihi wa tsairu har ma da tsuntsaye suma. ma tasabbihu Allah ta'ala suna yi wa Allah tasbihi halin kasancewar su safatin ajnihatiha fil jawi sun shimfida sun mike sun baje ainihin kafukansu a cikin iska duna an yumsikuha ahadun illa hu subhanahu wa ta'ala ba wanda yake rike da wannan tsuntsayen ba Allah ba ga tsuntsu a sama wa ya rike shi Allah ne ya rike shi ba wata igiya da aka rataye shi ba wani abu da ya rike shi ya tokare shi yana tafiya Allah ne ke gudanar da shi muku duba ta kwarewa ta ubangiji inda yake sarrafa waɗannan tsuntsaye yanayin tafiyarsu yanzu tsuntsu idan ya zo ƙasa in mai tashi sama ne wani sai dai daga gaba ɗaya su yake tafiya cap cap cap yana tsalle ga ƙafafon guda biyu amma sai ya yi sai ya tsalle ya tafi sai ya tsalle ya tafi wani kuma yana tafiya kamar kaza amma ba da yawa ba a cikinsu akwai wanda yana tashi yana tafiya irin ta kaza akwai wanda yana tashi shi kuma tafiya yake irin na kwado to shi ma kwado in ba wani abu zai kama ba a za a ga yana dab dab dab ba kallon yake shi kuma shine lafiyarsa duk wannan hukunci ne Allah ya shirya shi أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكنهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير tsuntsaye da suke sama suka shimfade fuka-fukansu ba wanda ke rike su in ba Allah ba to Allah tabaraka wa ta'ala yace kullun kullum alima salatahu wa tasbihahu duka gabaki ɗayansu a Allah ya san sallarsu Allah ya san tasbihinsu Allah ya san addu'ar da suke yi ba wanda Allah bai san irin yanayin da yake mai bauta ba Imam jahil ya ce as-salatu li bani adama ita dai yin sallah da ruku'i da sujjada da tafiya, wannan bani adam ne yake amma tasbihi kam ya shafi sauran halittu gaba daya mana sauran halittu su ne suke yin tasbihi da ɗan adam ɗin da halittun gaba daya suna tasbihi amma yin sallah ɗan adam ne yake sallah tsuntsu baya sallah kwado baya sallah akuya ba ta sallah sai dai tasbihi a matan Allah wasu malamai suka ce a'a suna yin sallah irin ta su. sallah irin ta mutane ne waɗannan dabbobi da tsuntsaye ba sa yi amma sallar tsuntsu shine buga fuffuken nan da yake tsuntsu ya tashi fab fab fab fab fab fab ko tattabaru ya tashi fab fab fab fab to wannan buga fuffuken shi kuma shine sallar sa duk lokacin da kaga tsuntsu yana kakkada fuffuken haka to yana sallah kenan Allahu akbar Allahu akbar to menene tasbihin tsuntsu ko sauran abin aka ce sautinsa ki inda ka ji wata dabba ta fidda sauti ko tsuntsu kaji ji ya fidda sauti to yana tasbihi kenan amma yadda kai ma kake zama kake sabbaha ubangiji tabaraka ta'ala kullun qad alima salatahu ai kullu musallin wa musabbihin alim Allah salatu wa tasbihu inda fasarar aya take shine duk wani mai sallah a cikin halittu Allah ya san sallarsa haka duk wata halitta mai tasbihi Allah ya san yadda take tasbihi ko suka ce kullu musallin wa musabbihin minhum ana kowace dabba kowace halitta ta san yaya take yin sallar ta ita kanta dan adam ya san yaya yake sallarsa dabba ta san yaya take sallarta tsuntsu ya san yaya yake sallarta. kenan nan gurin lamini yana komawa kan mai yin sallar ne ba wanda ake yi wa sallar ba tabaraka ta'ala ba wallahu alimun bima yaf'alun alai Allah mai ilimi ne masani dangane da abinda dukkan halitta take aikatawa kowane mutum kowane halitta da yake wani abu a duniya ba abinda Allah bai sani ba komi da ka sani ba abinda ake yi ba ya ƙarƙashin sanin ubangiji tabaraka wata allah wannan kuma ayat tana nuna mana ashe Allah yana da wasu halittu da suke masa ibada da mu ba mu san yaya suke masa ibada ba la na'lamuha kamar yadda Allah ya ce wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura komai da ka sani yana yin tasbihi da godewa Allah komai itace ne ƙwaro dabba ce mai yawo a sama ne mai yawo a ƙasa ne mai da sauci ne wanda ba ta da sauci ne dukkansu gabaɗaya suna yi wa Allah wato tasbihi da gode masa da irin aikin da ya dace da su wanda Allah shi ya fi kowa sanin wato ya suke shi ne wajen layi mulkin samawa ce za mai mulkin samai, mai mulkin ƙasai ke daya kuma ilayhi wahdahum masiruhum wa ruju'uhum ba'da mawtihim shi kadai waɗannan halittu suke goma gare shi makomarsu bayan sun mutu in tsuntsu ya mutu wajen Allah ke komawa in kwado ya mutu wajen Allah ke komawa dan kiyashi ya mutu wajen Allah ke komawa kullu makhluqin min makhluqati bada ta'ala bayan ya mutu to Allah shi yake tawallinsa Allah shi ke ɗaukarsa kuma gurin Allah ke komawa kuma Allah zai wa kowa hukunci bi ma yastahiqu min sawabin wa iqab da abin da shi ya cancanta na lada ko uku ba. sannan Allah tabaraka ta'ala ya juyo da kallo da gani da tunanin bayansa zuwa ga karfin mulkinsa da ikonsa da ƙudurarsa a wannan duniya da yadda Allah ya wani bayani shine bai yake kora ajiri girgije hadiri da kake gani a sama Allah ne yake kora shi ya baza shi sannan ya hada shi wuri guda sannan ya hada shi ya zama ruwa ya zubar da ruwan nan a inda Allah ya ga dama yake so sai a zo a ta zuba ruwa har da kankara a cilo amma a nan garin ba yi ba haka Allah ya ga dama yake sai a yi a unguwar gabar har da kankara amma nan wallahi ko digo gode bai zuba ba Allah shi ya ga dama yake wannan da mulkin sa dan ya nuna maku ya ki sai komai da ikonsa da mulkin sa ne ke yin komai Allah ka kara mana imani ba mu biyayya sai ka tabaraka ta'ala na'am azza alam tara anna Allah ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يرجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار سنة الله ya بالبيان gaba ai shi ubangiji tabaraka ta'ala, wato shine kuma yake da ƙarfin mulki da ikon kore hadiri daga sama ya yi wato a da shi ne ga dama yana da cewa alamtara wannan alamtara mutana nufin alamta alamni ba ka sani bayan manzan Allah cewa Allah yuzji sahaban Allah shi yake kora wato girgije ila haisu yuridu inda ya ga dama kalmar yuzji yana nufin ya suku bi amri shi yake kora girgije hajiri da umarninsa inda ya ga dama sun mai allifu nahu sannan ya hada tsakanin wannan hajiri din mana ana nufin kita'u sahab al-mutafaddiqa da wa ila Za zaka ga wani hajiri a can kudu wani a can yamma wani a arewa wani a tsakiya wani yana yawo a farkon hadiri kenan iska tana ta yawo da shi to ji sahabar koransa da yake tafiya shi hadirin wani kaga abin mamaki sai kaga wani yana yin gaba wani yana kudu ko ina ne za su za su yi haisu ya sha'u Allah inda Allah ya ga dama kenan sun mai da bainahu Allah ya hada kuma tsakaninsu kawai sai ka ga gabar ta yi bakin ashe an dunkule su ne gaba daya duk yawon da suke wanda ya gabar wanda ya kudu din ma duk za su je su guda ne Allah shi ne yi shine yu'allifu bainahu ya hada wato tsakanin su wato sun mai yadda aluhu rukama sannan sai ya sa wani kan wani shi ne rukaman mutana kima kenan ba ruhu da ba ya sa wani kan wani aka zaga hadiri wani yana danna wani babba akan karami ko karami akan babba fatar alwadaka ya kharuji min khilali kawai sai ka ga alwadaka ruwa yana fita tsakanin waɗannan hadirin guda biyu ko guda uku na kalmar alwadaka tana nufin almasar ruwa a tsakanin sai ga ruwa kawai yana ta zuba min khilali bi jam'i ne na khalal mana tsakani tsakani khilal jam'in khalal kaman jibal jam'in jabal kun ga dama wannan daya tara alwada da ya kharuju min khilalihi khilal ana nufin khalal tsakani jibal ana nufin jabal jam'in jabal kenan wa yunzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barat Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da kankara shi Allah ko kuma ka ce Allah yana saukarwa daga sama yana yin yana saukar da wato duwatsu kamar kankara ko kankara kamar duwatsu yunazzilu minas sama'i min jibalin ay miqdara jibalin fil kasrati kenan Allah yana saukar da kankara daga sama kamar duwatsu girman su karan nan da kuke gani ba wai yan firin firin da take zuwa ba iska ne ke tsora ta kafin ta sauko amma in zo sau kamar dutse yake sauka da shi katon dutse a duniya fa akwai dutsen da ya fi garin nan girma wane garin nan girmansa? wane ko Allah sai ya saukar da kankara daskararriyar kankara daga sama wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barat su sauko kasa ga ruwan sama ga kuma duwatsu na kankara amma kafin su ƙara su saboda in ya sauko a matsayin dutse ba zai ali sosai to sai Allah ya kawo iska ƙarfi sai ta tsatsaga ta tsakkasa da kuma bala'in nisan da ruwan yake tafowa Ta san kankaran iska yana hura ta tana rabuwa to da ƙarfi narkewar nan da suke sai ta rarrabu Allah da ikon sai ka ji kan kwanan yana kwamal kwamal kwamal kwamal kwamal kwamal ma'ana Allah ya babbaza ta akwai hikima da Allah ya babbaza ta da ta zo a dunkule in ka sauka eh, ta danne ka ka fasa kwanan gidan kuma ka ta danne ka da kai da matar ta daga baki daya to ga hikimar Allah sai ne sai gutsutsura kankarar kuma ka duba ikon Allah Allah da yake saukar da kankarar da wahala kaga ta zo ta fafafa kwanukan mutane sai dai ka ji karanta akan kwano amma da ya mata luka luka manya manya ai za ta ta za ta ta karya katako ta fasa kwano ta nade shi ya ta karya katako amma tun da Allah yana nufin da jin kai rawo sai dai ka jana ta ruwan mayo da kankara an adam da rikici ta fita yake yana bi kanu wai zai zai kama kankara ko da yake wani ya fita wata ruwa ya tsare shi da kankara ya dafu duk sai da ya dawo kansa ga maka ya mun boka ne saboda manya-manyan kankara aka yi a ranar ruwa sai dai ya ji gau kamar an je su. in ya matsa sai ji dau akwai haɗari ban ana kankara mutum ya fita allah akwai haɗari babba don wani zai faɗo maka a kan fuskarka wani ya faɗo maka a ka wani ya faɗo maka a kanka in wani ya faɗo maka kankaran babba a kan ka sai ka shiga so akwai haɗari idan ana yin ruwa da kankara mutum ya fita akwai haɗari akwai haɗari kwarai da gaske to Allah ne yake saukarwa abinda ake nufi Allah yana saukar da kankara daga sama girman su kamar duwatsu min jibalin suka ce sila ne ai wani zil min sama'i jibalin min barat kenan ko kuma wani zil wani zil min sama'i wani zil min jibalin fi sama'i tilka jibalin min barat kenan Abdullahi da Abbas Allah ya masa rahama yake cewa a sama akwai duwatsu min barat anna fi sama'i jibalan min barak a sama Allah ya yi wasu duwatsu a sama na gari dutse a kasa ne ko ibn Abba ya ce a Allah yana da ajiyarsa akwai manya-manyan duwatsu da ya yi kawai na kankara ne an gaje ko maf'ulul inzali ne zai zama mahzuf ne takadirin ayar zai zama wa yunzilu minas sama'i min jibalin fiha barak kenan to sai Allah ya zama an yayi istigna'i da zikir maf'ul lidilalati alayhi masu nahu suka ce a Allah ya ambaci min min guda uku a cikin ayan nan an gane sau uku Allah ya ce min min samai wannan ibtida'il raya saboda ibtida'il inzali din daga sama ne ibtida'il inzali min sama da fadin sa min jibali a can min samai yana cewa kuma min jibali wannan min din ta biyu littabi'in ne min din farko littida'in raya min ta biyu kuma ne. abin da ake nufi ma yanzilhu Allah ta tabaraka wa ta'ala baba tilka aljibali allati fi sama'i jannah sai faɗinsa kuma min baradin wannan min baradin min ita kuma wato littajnis kenan wancan littida'in raya min din littida'in raya min ta biyu kuma ta zama wato littabi'in min ta uku kuma ta zama littajnis wato kamar jinsi ne ake nufi tilkan jimalu min jinsi barat to ka duba ikon Allah malam duba ilimi duba ce gaba daya a aya daya wuri uku da zo amma kowace ma'anar ta daban shi yasa dole a ji a yi karatu a nemi ilimi a gane ne Allah yake nufi a cikin maganganunsa Allah kara mana ilimi yusibu bihi man yasha'u wannan kankara idan Allah ya saukar da ita sai ta samu wanda Allah ya ga dama sai ya halaka ko ya halakar da shuka da kuma amfani malamai suna faɗa akwai wuraren da in kankarar ta sauka tana ƙona ciyawa sanyi ya yi yawa sai ta ƙone ciyawa yanzu kamar masara in sanyi ya yawa ba ta girma masu noman rani sun sani don suka shuka masara lokacin hunturu a shi suna bayi suna sa zaki, amma za ta daɗe a zaune za ta tafi ba shinkafa ma haka kan tsawon ya ko kankara ko tsawon ya bige sai ya ta lalace kaga wannan shine fa yusibu bihi man yashabu wannan kankara in Allah ya saukar fayusibu na nan sai ta samu wata halitta ko shuka halaka ta ko ta illata ta wanda Allah ya ga dama wannan shine fa yusibu bihi man yasha'u fa yahliku zar'ahu wa amwaluhu amma wa yasrifuhu an man sha. Allah kuma yakan kautar da kankaran ko cutarwar ga wanda ya ga dama yanzu wata gonar za ga kankara ta sauka amma bata karya ko masana ɗaya ba an saukan masa da yan ƙanana wani kuma rusa rusa za a saukar wa duk su ta karye yar masara gaba ɗaya da sauransu ko kuma karamar shuka sai ka yi dangaranta mata illa kenan Allah ne ke saukarwa ta cutar wanda ya kaddara masa wa yasrifu an man yasha'u kuma Allah ya kautar da wannan cutarwar ko kankaran da wanda ya ga dama ya kadu sana barbihi zhabu bil absani ubangiji yace wato hasken girgidan shine sana barbihi dau'i as-sahab kenan dau bar sahab hasken wato walƙiya ta wannan hadirin kamar zai tafiyar da ido na wannan sanannen abu ne idan ana yin walƙiya aka yi wani walayi wallahi zai zai kamar ya tafi da idanka sai ta dawo kana kula da nefa da yawa wata walƙiya ta zo za ka ga ko da rana ne da rana in aka yi walƙiya wallahi sai ta ga hasken walƙiya ya fi rana wani ikon Allah wani ƙarfin sarauta da mulkin ubangiji shi kuma wannan shiddu dauki wa bariqihi kenan kabar hasken da kyallin sai ka ga kamar zai wuce maka da idanka Allah ne tabaraka wa ta'ala yake sa mala'ika ya kori wannan hadirin duk inda ka ga hadiri yana tafiya da mala'ika ke koransa walƙiyar da tsawa da suke jira wannan kuma karar tsawon da mala'ika ne yake yi wa wannan hadiri cewa ya tafi wuri kaza nan Allah yake so ya zuba wannan walƙiyar kuma wuta ce da take fita daga bakin shi mala'ikan da yake koren girgidan shi ne za ga wannan walaifin shi yasa yawanci in an yi walƙiya to ka jira ƙara yawanci kudi an yi wani yato sai ta ji wani za wani ka shiga mala'ika ɗaya ne kuma da yawa hadari da ake yana halakar da mutane zan iya tunawa akwai wata shekara da wata tsawa wani ya mutu ko tabbas wannan abin tsoro ne kwarai da gaske jama'a wanda yana nuna mana kudura da ƙarfin mulki da sarauta Allah tabaraka wa ta'ala kuma mai yin abin da ya ga dama ne sai mu ƙara imani ainihin wato abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta a cikin mu yuqallibu Allahu al-layla wan nahar ubangiji tabaraka wa ta'ala ke ainihin wato juya dare yake juya rana mana a hannunsa ne ya kawo dare ya kawo rana yu'aqibu bainahuma fa ya'ti hadha wa yadhhabu bi dhaka ya kawo maka wannan ya'ti bi hadha ya tafi da wannan ya kawo ma rana sai ya kawo ma dare sai ya tafi da ranar ko kuma wani akasi ya tauye wani ɗaya ya fi tsawo wani lokacin rana tafi dare tsawo ko kuma dare ya fi rana tsawo ya ƙara wani tsawo ya rage wani haka Allah ya dawa yake wani lokacin bisa farkon ɗaya daga cikinsu dalili ne na saukar rahama kamar yanzu farkon dare sai zubar ruwa ko farkon wayewar gari sai zubar ruwan sama wani lokacin kuma hukumarsa saukar da hukuma a farkon rana ko kuma a farkon dare duk yana yi tabarakau tun da kayan sanya inna fi zalika wato a taklif wal irja al din wa talib ya juya ya dawo da wannan ya haɗa wannan ai yana daga cikin ayoyi na ubangiji tabaraka ta'ala la ayatin azima li ga ma'abuta wato basira wanda za su iya ganin kudura ubangiji tabaraka ta'ala su dauki izina su ƙara imani da Allah tabaraka ta'ala Allah ƙara mana imani sai والله خلق كل دابة من ماء نعم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم ومنهم من يمشي على ومنهم ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله مدى مدوكين سركي وشر آيان yace yana juya dare da rana a cikin hadisi sahihi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam da Imam Abu da Imam Bukhari da Muslim annabi yana cewa Allah ya faɗa yuzini ibnu adam dan adam yana cutar da ni ya subud dahar yana zagin zamani wa ana dahar ni ne zamani yadi al'amr hannuna al'amari yake ukallibul layla wan nahar ni nake juya dare ni nake juya rana Allahu akbar yanzu kaga wannan yanzu jiya da daddare mun yi karatu a nan ko mun tashi muka tafi sai shi gari ya waye aka yi go yanzu ga daren ya sake dawa yanzu yanzu nan kuma za mu tashi a nan za mu koma gida mu je mu yi wani abin mu jira Allah zai kawo yi tun da Allah ya yi duniya ya kawo dare ya kawo rana ya kawo dare ya kawo rana ya kawo dare ya kawo rana wannan yana nuna cewa gaba ɗayanmu muna hannun Allah ne muna hannun mulki da sarauta ta ubangiji tabaraka da Allah da aka ce inna fi zalika lalle wannan abubuwan da aka ambata da ibratan li ulil absar abin lura ne ga ma'abuta hankali da basira da ahlil uquli wal basair ala qudratil lahi tabaraka ta'ala kenan wa tauhidi to sai ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah tabaraka ta'ala shine ya halicci dukkan wata dabba daga ruwa faminhum man yamshi ala batnihi daga cikin wannan dabbobi akwai masu tafiya a kan ciki wa minhum man yamshi ala rijlayn akwai dabbobin da Allah ya suna tafiya ne akan kafafuwa guda biyu wa man yamshi ala arba akwai dabbobin da suke tafiya akan kafafuwa guda hudu ya khluqullahu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama inna fi zalika ko inna Allah ala kulli shay'in qadir bale Allah mai iko ne akan komai ba abinda Allah ba shi da iko akai kai. wannan ayar kun lura wato ta yi mana bayanin simfi-simfi nau'i na mafi rinjayen dabbobi da Allah halitta a bayan ƙasa kuma yana nuna mana duk dabbobi da Allah ne halicce su ba na wani bature ba ne kuma kamar yadda muka yi karatu a baya dabbobin da Allah ne ke ciyar da su yake shayar da su idan aka haɗa dabbobi da mutane fa dabbobi sun fi yawa halittun Allah dabbobi da ba mutane ba sun fi mutane yawa amma kowane ɗaya daga cikinsu Allah ne ya ɗauki nauyin abincin darensa da na ranarsa da na yammansa da na safensa ruwan shansa iskarsa lafiyarsa yanzu duk dabbobin na ai suna yin cuta wa yake warkar da su Allah ne ke warkar da su to kenan kun gane ma'anar kulle yau min huwa shi ke ubangijin da ya kula da kiyashi cinnaka ya kula da kuregi ya kula da gafiya da fera ya kula da kurciya da hasbiya ya kula da shamuwa ya kula da ungulu ya kula da giwa da zaki ya kula da akuya da cinkiya ya kula da aljani ya kula da dukkan halittu na ruwa bincike ya nuna halittun da suke cikin ruwa sun fi halittun da suke bayan ƙasa ruwa nau'i-nau'i simfi-simfin halittu na Allah in ka tattaro halittun ruwa yawansu ya fi da bayan ƙasa amma abin tambaya wa yake ciyar da su wa yake ɗaukar nauyinsu Allah wannan aya ce jimmi an kai. ya kamata yi tunani da kaɗe ta Allah wallahu da kula dabbatin kalmar dabba suna ne da dukkan wata dabba mai rai ismun likulli hayawanin bi ruha dukkan dabbar da aka busa mata rai ko ka ce duk halittar da aka busa masa rai ne dabba yana cikin masu hankali kuma rasa hankali akwai addawa al'ukala akwai gairin al'ukala wasu malamai suka ce wato a nan allah tabaraka wa ala ya halicci dukkan wata halitta daga ruwa ne saboda waj'alna min al kulle kulli shay'in hayy komi wato da zai taɓa yiwa ba sai da ruwa da ruwa yake rayuwa Allah ta ta'ala da ikonsa ne da mulkinsa da sarautarsa ya rataye rayuwar ɗan adam ko wata dabba ko duk wani abin da zai rayu sai da ruwa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy yace kowane abu da ka sani na halitta dole akwai tasiri da sinadarin ruwa a tattare shi wamin mu man yamshi ala bakmi daga cikin dabbobin nan wato akwai wanda yake tafiya a kan cikinsa dabbar da aka halice ta daga ruwa ruwan ana iya fassara shi da ruwa normal ana iya kuma fassara shi da ruwan manini don wasu suka ce kai tsaye um, wallahu kalaka kulla dabbatin min ma ai wallahu kalaka kulla dabbatin min nutfa daga digon manini wai duk dabbar da ake iya ganin ta a ido ake nufi ya ka banda mala'iku banda aljanu saboda mala'iku su da haske aka halice su aljanu kuma su da wuta aka halice su saboda kuma mu ba maganin su idan wallahu khalaqa kullu dabbatin Allah ya halicci dukkan dabba duk wata halitta mimma yushahadu kenan wanda ake iya gani da ido su ake nufi an halicce su da digon mani kenan banda wanda ba a gani don ku ba ku ganin mala'iku su ma dabba ne ba a ganin aljanu su ma suna ciki malamai suka ce fasara farko kenan aslu jami'il khalqi Allah duk halitta ma kawai ma gaba ɗaya asalin saruwa ne me ya dalilin ku suka ce ai asali dama abin da Allah ya fara halitta yi ruwa ne a cikin ruwa ne sai Allah ya wari wani bangare na ruwa sai mai da shi iska daga iskan nan aka samar da haske daga hasken aka halicci malayi kun ji wani littafi aka ce magana tana nan wallahu kalaga kullum dabbatin min ma ko wuce halitta asalin ta ruwa ne ai da Allah ya halicci ruwa ne ta jikin ruwa aka da iska sa za ka duk inda ka ga ruwa akwai iska kogi da kake gani ruwa mamako iya ganin ka ya ko ina iska saboda ba bishiya ne amma jiragen ruwa da suke tafiya akan ruwa ai suna kuna ga yadda iska take wasa da su amma samuwar bishiyoyi a cikin mutane yana rage tasirin iska yasa wurin da yake sakana ya fi iska haka daga ruwan ne Allah ya ciri iska kamar yadda suka ce kuma daga nan Allah ya halicci mala'iku suka ce daga ruwan kuma Allah ya zaki ya zage wani bangare ya halicci wuta abun mamaki da ya halicci wuta kuma daga wutar kuma sai ya halicci mai aljanu to kaga dai tushen asalin su ne yawwa sannan daga ruwan kuma Allah ya halicci tabo a duk inda ruwa yake to kasarsa akwai mai tabo kenan ruwan shi ya haifar da tabo to daga taban kuma Allah ya kwasa ya halicci annabar Adam da tsuntsaye shikenan wallahu khalaqa kulla dabbatin min Allah ya halicci dukkan dabbobi daga ne daga ruwa wannan ita ce fassara ta biyu akwai masu tafiya a kan cikinsu kamar kifi a kan cikinsu yake tafiya kamar tsutsa a kan ta take tafiya kamar maciji a kan cikinsu yake tafiya waɗannan duk dabbobi ne amma Allah da iko da cikin su suke tafiya kuma an ka taɓa laushi amma za su bata kan dutse da zai yaga su ba ka ga maciji a cikin kaya amma kayan nan ba ta farke mai ciki ba har ma gudu yake yi ya taɓa tsaya ya ce bari a cire mai kaya ba Tun mamaki yanzu kai da za ka cire takalminka ka taho wurin tafsirin nan kawai duwatsun kan hawan wannan kaɗai masu albarka ina jin gobe sai ta yi jinya ka tattace su da kafanka amma wallahi maciji zai gama yawarsa a gurin nan lami lafiya ba abin da zai same shi yamshi ala batnihi tutsa ba a mata falta maciji ba a masa hanya kifi a cikin cikin sai yake tafiya a kan ruwa Allah da iko wannan ma sinfi ne na halittar Allah wa minhum man yamshi ala rijlayn akwai abubuwan da ke tafiya da kafafuwa guda biyu ko ga fata-fata daga cikin shi ne dan adam mu ne manyan ɗan abin mamaki kafa guda biyu amma ba ma faduwa amma ka ga akuya gaskiya ita a noman take Allah ga ne saboda ita kaf guda hudu ne bijimi kaf guda hudu ne ragoma goma kaf daidai ne amma abu mamaki dan adam guda biyu ne amma baya faduwa in kana so ka gane hikimar Allah da karfin mulkinsa ka dauki itace dai ka tsaye da shi wannan ma ka tsaye da shi ka bar sa a tsaye za su tsaya haduwa za shi amma kai ku mutum ka kauce ga mutum ya miƙe ko koda wanda kafar ta gundule ne aka hadari ta gutsure yana cakata za ta tsaya saboda Allah ya yi za ka tsaya ne man yamshi ala rijilai kaza da kafa biyu suke tafiya agwagwa da kafa biyu suke tafiya tolotolo duk tsuntsayen nan yawancinsu bari in ce ma kawai duk tsuntsu da kafa biyu ke tafiya daidai na yi ko akwai tsuntsu mai kafa hudu bayan ke to ba mu san shi ba ya kulukun lamar ya shaku don kar wani zai nuna mana intanet ce to ga wani tsuntsu mai kafa bakwai amma dai a iya sanin mu malamai masu suke cike cewa da ɗan adam da tsuntsu tsarin halittar tafiyar su iri ɗaya ne ko wani tsuntsu kafa sa biyu sai dai a jikin kowace kafa an mata an mata wasu yatsu su kuma suna taimakawa su ma ta tamasu da rike ce tsantsan kamar yadda mu an mana ɗan yatsun mu da na kafa da na hannu wani ne ce a to ai shi ma dan adam kun kallo shi kama abu guda guda dan kai ki baka da hannaye guda biyu da kafafuwa ka kama ka zama rago kenan to amma normal tafiyar dan adam yana tafiya ne a kifin haka a aiki ƙura'an shaman yamshi kenan hannu ba tafiya ake da su ba hannu kama abu ake da su akwai wani abun da aka sani na halitta mai tafiya a kafa biyu bayan ɗan adam da tsuntsu sau na ba da aiki daga nan zuwa gobe a dala ko akwai akwai a dangare wai a'a wai biri asalin biri asalin biri ba kama hudu bane da shi to in kuna so gane asalin tafiyar biri in ba so yake ya takama da tsokala ba mai ya kai shemi ke tsaye ana so a nuna ma yana iya yin abu guda biyu ne amma noman halittar biri ya yake raba wuri ne raba wuri ne amma yana iya tsayawa ya yi ne ya tafiya da tafa biyu kamar yadda kai ma ka ganawa za ka iya kifuwa kamar akuya ganin gana ma za ka yi zuwa gidan da haka ma wanda zai hana ka in ka ce <laughs> in ka ce a haka za ka tafi wallahi ba za mu hana ka ba sai ga dai kai ta yi wasu ka ce a'a ai ɗan adam ɗin ma ai yi tafiya da gaba hudun akwai wanda bai tafiya da gama wani ba lokacin da kake yaro kana jariri kana da rabe ai dole sai ka yi tafiya da gama hudu ma'ana sai ka yi rayuwa irin ta awaki da tumaki in kuma akwai wani wanda za a gaya mun shi kawai zumbir ya miƙe ya tashi akwai shi babu kenan sai ka taba kai ma tafiya da kafa hudu ne sannan daga baya sai ka miƙe wa min yamshi ala arba kamar dabbobi kamar su kyarkeci su kura su zaki su giwa dukkan su ga sunan masha Allah suna tafiya ne da kafa kudu to sai Allah ya tsaya a nan malamai suka ce a'a Allah bai ambaci dabbobin da suke tafiya da kafafuwa sama da kudu ba kamar yanzu akwai wasu ƙwari a sharaf akwai ƙwaron da za ta shi yana da kafa ta fi da me sunan shi reza to reza ne sunanmu ne muke faɗa ga dandoniya ha shanshani a ga ba su masu ba da gudunmawa ba <laughs> to me yasa Allah bai ambace su ba su na farko aka ce wanda aka fi yawan gani aka san su su ne waɗannan Allah ya ambata na biyu aka ce su ma ɗin kamar kamar masu tafiya ne da ƙafafuwa guda hudu ne amma suna da ƙari sama da guda hudu yanzu kamar mota ne yi. normal mota da aka sani kafa ta hudu amma akwai mai kafa takwas akwai mai goma akwai sha biyu amma in an ce mota kafar ta nawa me ake faɗa ba wai dan babu wata mai sama da kafa gudun bane ba ina fata ana fahimta shi ce manyan shi ya yi amfani da maniya a ƙilu kenan duna mallaya a ƙilu min alhawai a wani wal baha'imi saboda ya ce dabba ya shigar da mutane sai rinjayar da janibin maniya a ƙilu ala mallaya a ƙilu mana yi amfani da wanda take nuna magana da mai hankali saboda akwai ɗan adam a ciki saboda darajar ɗan adam sai ya ɗauke lamirin ya mamaye shi kawai an gane fa minhum man yamshi kenan kuma ala rijlaini shi aka fara mata amma in an haɗa lafazin akwai man yaqilu da man la yaqilu yakhluqu Allahu ma sha, Allah fa yana halittar ba abin da ya ga dama kuma ya gama bayani yawwa abin Allah ya ga dama yake halitta akwai wasu abubuwan ba yanzu ba a faɗi halittar ruwa ba da an zo an yi bayanin halitta halitta da take cikin ruwa wallahi za ka daɗa sanin ƙudura da girman Allah ta baraka ta'ala inna Allah ala kulli shay'in hadis lalle Allah ta baraka ta'ala wato mai iko ne akan komai to sannan akwai a wasu dabbobin da ambata ba akwai masu jan duwan ko akwai masu tafiya da duwawu ko da yake ko saboda larura kenan za a ce ku ko kuma akwai dabbobin da ko a cikin ruwa ko a ƙasa wasu malamai suka ce suna tafiya ne wato da duwawansu suke tafiya su ma an sa su cin dai waɗanda ba yawan ganin ake ba ba a san su fushi sa qur'ani bai ambace su gaba ɗaya dan qur'ani yana da uslubin takaita zance daga nan ne ya ɗauko yan uwana za mu ga wannan aya ta koro mana kudurar Allah kala-kala a cikin halitta daga ciki akwai abin da ya shafi wanda idan ba yake gani akwai kuma wanda idan ba ya gani bayan nan kuma sai surar ta kawo mana wasu hukunce-hukunce da na dubbai da kuma wasu dalilai da suke nuna mana Allah shi kaɗai yake sannan kuma za a yi mana bayanin abin da Allah ya saukar da ƙur'ani irin shiryar da ƙur'ani yake mai Allah ya ce لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء muttaqin hakika mun sauka muku da ayoyi mubayyanat bayyanannu abinda ake nufi sun fito fili karara mubayyanat wasu malaman sun karanta mubayyanat sauran masu qira'at kenan da riwayoyi bi sigati ismil maf'ul kenan lallai Allah ya saukar da ayoyi ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ɗauke da bayani Allah ya yi bayanin su kuma ya fito da su fili Kishi waje Allah haliyata min al-lafsi wal ghumum babu wani rikitarwa ba wani duhu a ciki Allah ya sauka da waɗannan ayoyi da suke bayani akan hukunce-hukunce da haddi daga dubbai da ya shar'anta wa mutane ya za su rayu wallahu ya haɗi man ya sha ila siratun mustaqim lalle Allah yana shirya da wanda ya ga dama zuwa ga hanya wacce take mai kakkiya ai wallahu ya haɗi bi fadlihi wa ihsanihi falalar Allah da kyautatawarsa yana shirya da wanda ya ga dama zuwa ga hanya ta kwarai shine tariqul islam da hanyar gaskiya da shirya wallahi duk wanda kaga ya shirya mana Allah ne ya shirya da shi duk wanda kaga ya bata kuma Allah ne bai so ya shirya ba bisa Allah ya shar'anta mana kullum idan mun zo sallah mu ringa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya mu daidaiciya kuma ba yi wanda yake shirya ba Allah ba sai Allah ya ce me kuma ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما Allah madaukakin sarki bayan ya ce shi yake shirye da wanda ya dama zuwa hanya madaidaiciya sai kuma ya ce wai na amana billahi wa bi rasuli wa ta'ana akwai wasu daga cikin mutane wanda Allah bai shirye da su ba suna faɗa mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah kuma mun yi da'a su ne munafikai wannan fadar ya kuluna nan bi alsinatihim ne ma laysa fi qulubihim da harshe suke fada ba a zukatan su ba duk inda munafiki yake zai fito ya ma bayani ya ce shi ba mumini ne shi musulmi ne shi mai imani ne in kai wasa ma sai ya fi ka kiran Allah amma munafiki ne su ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sun yi wa annabi da'a a cikin duk abin da ya umarce su abin da ya hane su amma Allah ya bayani ya ce ashe makarita ne a cikin wannan da'awa ta su sun ma yadda wallah falikun minu wasu bangare daga cikin sai su juya baya din ba da zalika bayan wannan abin da suka faɗa sun yi da'awar cewa su mummune ne billahi wa bil rasul kuma sun yi da'awar suna yi wa annabi da'a amma ina sai ga shi wasu daga cikinsu suna juya baya akan al'imani wa ba'a su ki imani suke da'a wannan dama shine ɗabi'ar munafiki sai Allah ya kore ma imani yace wa ma ulaika bil mu'minina dama wadannan wadancan da aka gaya muku ba masu imani bane Allah ya yi nafi da da'awahumul iman a wanda suka yi na imani kuma ya kunyata su akan ƙaryar da suka yi waɗannan munafukai alladina yaquluna amanna billahi wa bi rasulihi wa qana bil Allah ta haqiqa Karya suke ba muminai ba ne alal haƙiƙa ya annam ya kulu na bi alsinatihim ma ne tafi biyar sannan suna faɗa a bakinsu ba shi ke zukatansu ba da masu imani ne da gaske da basu juya baya akan hukunce-hukuncen Allah da kuma yau manzon Allah ta'a ba wannan yanzu ayat ta fara yi mana bayani ne na munafikai ba nan abin da ya kamata ku gane mana da ga wannan tafiyar da kake ba kowaye bane da ya ce shi mai imani ne ya yarda da Allah kuna tare da shi wai zai tabbata shi ne mai imani wallahi wasu da baki kawai suke faɗa saboda in wani ya kewa ya yi kwanci-kwanci yanka maka wata tsiyar Allah ba ka ɗauka mai imani ba amma ya za ka yi da shi dole yana masallacinka wataƙila ma tare kuke mitin wataƙila tsara. amma wallahi malam wakili ne na yahudawa illa yake nema ya yi wa addini kuma ko'ina akwai su inda ba su kuma ba a yi a kore su ba suna nan a cikin mutane kuma tsayar ba gane su ake da rigar su ko hular su korawa ba na lillahi wa ina ilaihi ju to za mu tsaya a nan a tsakiyar munafukai Allah ya fitar da mu gobe insha Allah dan akwai bayanai sosai akan munafukai da sifofin munafukai Abin da na faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh